Tsaka mai wuya. Maganar abin da ake rubutawa a kan takarda daban, magana abin da yake faruwa a sarari daban. Misali, yadda aka faɗi wannan operation kal akwai magana zance akwai magana aiki. Yanzu ne na ga bai mamaki da aka kama shi bai. idan har mutum ni na san abin da na sani na san irin kuɗin da aka kakkashe a yaƙi da tsaro. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da saduwar mu da kowa a sabon shiri na tsakar mu muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC. Yau za mu kawo muku kashe na biyu na muhawarar da aka gwarza tsakanin Nasura Ashiru Sharif babbar kusar na kungiyoyin matasan Najeriya musamman arewacin Najeriya din da kuma Barista Aliyu Abdullahi wato hadimin shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da wayar da kan jama'a da kuma aiki da kafofin watsa labarai na 'yan jaridu. daga cikin abubuwan da za ku ji an taba a yau akwai zargin cewa galibin duk maganganun da kungiyoyin tsaro musamman sojoji suke yi na cewa suna samun nasara kan 'yan ta'adda da barayi da sauransu abin akan takarda yake sannan kuma akwai zargin cin hanci da rashawa da ake yi dangane da irin korafe-korafen da ake ji suna fitowa daga su sojoji din to ba tare da bata lokaci ba bari in mai da ko ga su bakin namu da za ku ji shi aliyu abdullahi wato lauya kuma mai wakiltar gwamnatin muhammadu buhari zai fara da kare gwamnatin dangane da zargin da ake mata na cewa ba ta tabuka komai domin magance harkokin tsaro a arewacin tura Ashiru sharif kaga yayi dogon bayani dangane da abin da kai tambaya cewar me gwamnati ke yi kaga wasu yanzu da amsa da aka baka wato kamar abin da ya faɗa ya ce yanzu a nan wannan northwest cewar ga irin tsaro da aka kakawo wato maganar abin da ake rubutawa akan takarda daban magana abin da yake faruwa a sarari daban misali yadda aka faɗi wannan operation kala hudu ɗin nan idan har operations din nan ana aiwatar da su ana yin su me ya janyo har yanzu ake samu wannan kashe-kashen kuma in har wannan operations din guda hudu suna nan me ya kawo a ce dan jam'iyyar apc wato memba a majalisar wakilai ta jihar katsina ya tashi fito ya jawabi ya ce su mutanen yankin su duk lokacin da waɗannan yara suka kawo musu farmaki su kirawo jami'an tsaro na najeriya amma jami'an najeriya ba su iso ba amma da sun kirawo jami'an kasar nijar na tsaro sai ka gansu sun zo sun fafata da yaran sun kore su amma jami'an tsaron najeriya ba su ba abin da nake so ka gane a nan gurin shine wato akwai magana zance akwai magana aiki shi yanzu misali in ce maka ina jin yunwa ka ce ni a bar sai an jima misali ni na san irin yunwar da nake ji kai kawai jinta kake a baki so da haka ga ka'ida abin da ta suna maka shine mu mutanen ƙasa da zahiri za mu aiki mu ga cewar ana ruguza wa'annan abu ana kassara ƙarfinsu shine za mu yadda cewar wannan eh, operation kaza yana aiki operation kaza yana aiki operation kaza yana aiki operation alhaji ashiru sharif idan muka duba cewar tun da aka yi najeriya ba a samu gwamnatin da ta kashe zunzurutun kuɗi a shanin tsaro kamar gwamnatin shugaba muhammadu buhari ba ko da ke na san satin da ya gabata ma kotun soji ta kori wani general da aka samu da cin kudin wannan operation din a wato tsohon goc na sokoto kamar misali ba za ka yi wa shugaban buhari uzuri cewa yana iya kokarin sa amma wasu ne suke kaman kawo zagon kasa a cikin abin da ake waye kawo da suke kawo zagon kasa waye kawo da suka kawo suke zagon kasa eh, shi kamar wannan ji sun misali da ya cinye kudin tsaro a sokoto kaga shi ai ba baharun bane kawo shi shi wato ya bi mataki mataki ne har kai wannan matakin a gidan soja to na yadda in wannan ai shi maganar zancen kuɗi da ake cewa an kashe an kashe kuɗi an kashe kuɗi an kashe kuɗi shi bahari soja ne ya kuma san capacity na sojojin sau nawa yaran sojoji suka yi bidiyo suke watsawa duk ƙasar na koko duk duniya ma ake kallon social media suna nuna cewar allowances da ya kamata ma a basu nasu ba a basu har sun yi bidiyo suna faɗa abinci ma suna samun matsala na abinci da sauransu sau nawa jami'an tsaron suna fitowa suna nunawa su nuna cewar ga irin bindigogin da suke amfani da su ga kuma irin bindigogin da 'yan boko haram suke amfani da su ko ko innan yaran 'yan ta'addanci wato karfin makamin su wa'annan 'yan ta'addan ya haura karfin makamin su sojojin najeriya to ai kamata ya ce shi shugaban sai ya tsaya ya bi diddigin kuɗin da yake kashewar ina kuɗin nasa suke ina kayan sannan na su a lokacin da gwamnatin gwamnatin shugaba take magana ta siyo makamai tsohon minista na special duties wato uh, san uh, wannan oh my god mutum birnin kebbi wanda ya minista a uh, gwamnatin turaki tanimu turaki ya fito ya ce duk makaman da ake aiki da su a yau a najeriya ya kalubalanci za cikin 2018 ne nake so ko cikin 19 farkonta ice duka makaman da su gwamnatin su ta siya ne ice idan gwamnatin apc ta ce ta sai makamai ta kawo invoice a kafa miya labarai faɗi wannan ice yana kalubalanta su kawo invoice da sai na siyan makamai ya gani ice duk makaman da suke zuwa da ko wanda aka yanzu ice oda ce da su ne suka yi ta tun a baya kaga wannan sai nuna shi to ina shi din nasa kuɗin da yake kashewa kamata yi in ya kashe kuɗin ya bi kuma barin faɗa mana guda ɗaya mutane ba sa fahimta wani abu a gwamnati gwamnatin najeriya tana fitowa ta ce a budget ta ce na ba wa ma'aikatar jami'an tsaro ministry of defense kenan na ba su mukaddara ta ba su naira biliyan 500 a wannan shekara misali nake baka amma ka je ka duba tun daga 2015 zuwa yau 2020 babu wata ma'aikata na tsaro da aka ce ga kudin da aka faɗa bajet din suka samu sama da kaso talatin na wannan kudin a wannan shekara na 'yan sanda IG ya fito da kansa ya faɗa barista Ali Abdullahi a Nastura ce ina invoice kuna da invoice in kun siyo kayan yaki a Najeriya yanzu ne na yanzu ne na ga bai mamaki da aka kama shi bai ka gashi saboda idan har mutum eh ni na san abin da na sani na san irin kuɗin da aka kakkashe a yaƙi da tsaro a Najeriya kuma akwai zamanin da ya wuce lokacin tsohon shugaba Jonathan da ba zai ma iya ba ƙasar da za su isar mishi da makamai gaskiyar magana kenan ka a kawo magana 'yan siyasa irin su kabiru waye kabiru nemi turaki eh wanda suka cinye kuɗin Najeriya suka kwashe kuɗi sannan har mu zawo muna eh, muna zuwa wannan zargi ne kana da hujja wannan zargi ne a point of reference muna make ishi point of reference eh, abin da ke cewa wannan zargi ne kana da hujja ci kuɗi yanzu nan zan zan zan ga maka ai kuma ba a kama shi masa hukunci ba ina ga maka yanzu yanzu a lokacin shekarun da Jonathan yayi a ina ya sayi mukaman a ina aka sayi mukaman me yasa aka kule da suki na ake tuhumar shi har yanzu kuɗin da aka bashi a sai makamai aka raba aka yi siyasa da shi ga jami'ar pdp suka raba suka yi siyasa da shi mutane nawa suka karbi kuɗi ina duka zargi ne ina gama amma yan Najeriya ai ba su manta ba ai kuma sojojin Najeriya ba su manta ba mun san ina zuwa Hassan kai na mai nan mun san lokacin da sojoji da suke yaki suke gudu suna yarda bidigogi suna shiga a kasar cameroon suna kiran shi tactical maneuver mun san lokacin duk abin da ya faru bari ƙara gaya maka babu ƙasar da ta sayarwa wa gwamnatin jonathan makamai a ƙasar amerika ita ce tafi da allies ɗin saboda in amerika ba ta sayar ma da makamai ba ba ta bar ƙawayenta ƙasashe ƙawayenta su sayar ma da makamai ba akwai abu da ake kira lihi act lihi law wani doka ne da wani sanata na congress din america eh santo lihi ya kawo ya ce duk ƙasar da ba ta da records na human rights na kare eh, rajin haƙƙin bil'adama mai kyau ba a sayar masa da makamai ba a lokacin najeriya ba mu da record mai kyau na rajin kare harkin bil'adama saboda haka aka hana sayarwa gwamnatin jonathan makamai har kamanta a lokacin da ya ba wa wani tsohon shugaban ƙungiyar krista na Najeriya, Orisa Jafo ya ba shi kuɗi da jirgi ya tafi South Africa ta black market a sai kayan makamai da ya je sayan makamai daga nan gwamnatin ƙasar South Africa ta kama kuɗin ta kama kuɗin ba makaman ba makaman babu kuma ah, babu ba kuɗin ba makaman so a gaya mu a yaushe ne gwamnati janata suka saya a wani ƙasa suka saya makaman Gwamnati janata ba su sai makaman kome ba amma zan baka misalin abin da muka saya a nan da har sai da abin ya je national assembly majalisar dokoki aka tattauna akai aka sha ma gogar gwagwarmaya akai zan gaya maka ka tuna labarin super tucano jet helicopters ne na yaƙi wayannan sabbin helicopters na yaƙi wayanda sai ƙasashen da suka ci gaba suke amfani da su shugaba muhammadu buhari ya yi zun kuɗin ya ce zai amfani da kuɗin da ake kira kuɗin da ake sawa a excess crude account wanda yake ake ake ake aje shi a sovereign wealth funds a NSIA wanda ba ba sai 'yan national assembly sun zo sun ah, sun yi kudiri ko kuma sun bada approval a kai ba ya ce zai amfani da shi sai har su 'yan national assembly suka ce a'a sai an kawo maganar nan ya ce no yana da damar yin amfani da wannan kuɗin domin yana so america saboda dalilin da ya sa ta cire takunkumin da ta sa a najeriya saboda lihilo akan sayar da makamai wa Najeriya ta cire shi a farkon hawan Abacha a lokacin da je fara mitin da ah, Obama shi kanshi yanzu haka President Trump na yanzu na Amerika shi ma yace ba da ma wannan niyya kurin nasira yana nan aka ba su yanzu jiragen sun fara zuwa To jama'a nan za mu ja birki a wannan lokaci a wannan kashi na biyu na muhawarar da muke kawo muku da ake yi dangane da taɓarɓarewar shanun tsaro a Najeriya musamman a arewacin Najeriya ɗin. To in Allah ya kamu mako na gaba za mu dawo mu ci gaba inda kuma za ku ji an taɓo maganar wato hare-haren da ake cewa sojoji suna yi amma ba sa samun nasara inda ake so a nuna cewa ai ma jirgi ɗaya ne soja suke da shi wanda in yana mai duguri ba zai iya kai hari a katsina ba sannan kuma akwai tambayar da ɗaya daga cikin masu muharar ɗin zai yi na cewa me yasa su hukumomin tsaro na najeriya ba su amfani da wayar tarho wajen bin diddigin inda su wannan yan ta'adda suke kamar da aka yi a ghana yanzu a madadin su bakin namu musamman shi nastura ashiru sharif da kuma barista aliyu abdullahi sannan kuma da shi hassan mai kai na wakilin muke na abuja aliyu mustafan sakwato ne ke muku ban kwana daga washington dc ku huta lafiya